ما رجل خالد قوة على ألا يقابله إذ صار كمن ابتدأ المعصية كمن ولم توبته المتقدمه aikin zai zama kaman sabon aiki ne wancan tun da rikicin da ake idan mutum ya aikata aiki ya tuba to ya sake aikata shi don zubin farko ya dawo ko bai dawo ba wanda suka ce bai dawo ba su ne masu cewa ai in ya aikata aiki in ya tuba to in ya zo kamar sabon farawa ne a lokacin shi ne ai ake ce maka azumi ai ta da niyyar nashi duka eh? shi ne a ma'asiya na biyun ne kamar sabo wancan da ya bashi ya bashi gaba ɗaya ya gane ko ba za a haɗo masa da wancan ba su kuwa in suka ce a'a ko da ya yanke ba zai ƙara bare ba in ya bari in ya aikata da biyu har ya rufe ido ya aikata to wancan zai ma dawo wal wal wal aksaru dai Mm. ɗayan da ɗan bambanci kaɗan ne kaga azumu ya himmata wancan ko mene eh adamul audati rashin komawa a wato addaban masu kiba wa ba da kana kallon sama daban-daban suke a'a wannan jasmul ainihin yanke bare wancan ko ba zai ƙara yi ba sai ka sama da ƙasa wancan ya lashe takwas bai ƙara wannan aiki wannan ko ina cikin aikin aka ce yanke yanke ai ba da suke an kuma ba haka ba ka ajiye littafin gihu ba za ka iya ba idza taba min adh-dhanbi thumma awadahu هل يعود هل يعود إليه إثم الأول ناكو mai arhani amma babban kagan kalura idan kun shiru ku ji idan ne da zambi in mutum ya tuba daga zunubi thumma awadahu hal udu ilaihi ismul awwal zunubin farko zai dawo masa ko ba zai dawo sai ka faɗi shine wal mas'alatu mabaniyatun ala asl an dora ta ne akan asali wa huwa annal abda idza taba min adh-dhanbi in ya tuba daga zunubi thumma awadahu ya dawo masa fa hal ya'udu ilayhi ithmu adh-dhanbi alladhi kana qad taba minhu shin zai dawo masa zunubin da yake aiki tuba daga gare shi can zai sake dawo masa Summa awadahu bi haythu yastahiqu al-uquba idan zai cancanci azaba alal awwal wal akhir imma ta musarrar aw anna zalika ko kuma wannan qad batala bil kulliya, fala ya'udu ismuhu ba zunubinsa ba zai dawo ba wa innama yu'aqabu ala ala hadal al-akhari za a yi masa ba ne akan wancan zunubin na ƙarshe fihi qawlani wa fi hadal asli qawlani je ku shigo a ba shigo na shi a zunubin mai yayi ƙarya ya sake yin ƙarya ya yi ƙarya ya tuba ya yi dama ya yi dukkan abin da zai can sai saka koma sai ya ƙarya to shi wannan za a haɗo ƙaryar gaba ɗaya ko koya za a yi shi ne ake da kaulari